Masu sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci da muka saba gabatar muku da shirin tambaya mabuɗin ilimi shirin da ke baiwa masu sauraro damar turo tambayoyin abubuwan da suka shige muku duhu a fannoni daban-daban na addinin musulunci mu kuma saurari amsoshinsu cikin yardar Allah tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Umar Sani Kofar na isa zan jagoranci shirin a wannan lokaci a madadin Habib Ja'far Madobi wanda yanzu haka ke jiya. Muna fatan Ubangiji Allah ya bashi lafiya amin summa amin. A saboda yanayin karatuwar aikin hajji, shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa, ganin cewa aikin hajjin ya karatu. A yau ma cikin yardar Allah, Malam zai tsora daga inda muka tsaya. sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu jagoranmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah aiko shi domin ya zama rahama ga talikai baki ɗaya ba a manta ba dai muna ta koro bayanai na falala da garaɓasa da romo na irin darajoji da alhazai suke samu da waɗanda Allah ya ba su dama zuwa aikin haji da umara. kabarwarin da ake bayan salloli kuma da lokacin idi waɗanda su kuma keɓantattu ne to su ne waɗanda aka rawaito cewa bayan an yi sallar asuba ta ranar arfa za a fara kuma a ƙare ta da sallar la'asar ta ranar sha uku ga wata na watan zuhijja din kamar da ya rito daga ali bin abi talibin khalifa na hudu daga cikin khalifofi shiryayyu kuma sirikin annabi dan aljanna wanda aka masa bishara da gidan aljanna kuma wanda ya auri yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima suka haifi yaya biyar rigis hmm. Hassan da Husaini da mata guda biyu uh, Zainab da Ummu Kulthum da kuma wanda aka barinsa sa shine Muhammad to ya kasance yana yin kabbara bayan sallar asuba a ranar arfaha zuwa al'asar karshen kwanaki na ayyamu tashriqi wato kwanakin bayan sallah guda uku kuma yana yin kabbara bayan la'asar din wannan a cikin musannan ibn abi shaiba da alhakim a cikin wato mustadarak da al-imam al-baihaqi a cikin sunan imam an-nawawi a cikin majmu albani a cikin irwaul galil suka ce ya inganta daga sayyidina ali haka yake kuma ya zo daga sayyidina umar shi kuma khalifa na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cin al-khulafa rashidun wanda shi kuma yana yin kabbara din ne daga sallar asuba ta ranar arfa zuwa sallar azhar ta kwanakin ukun nan na bayan sallah kaga bambancin ruwaya da ta wajen da al-akalla asar ne shi daga azhar yake tsayawa hmm. ya fara daga asubar ranar arfa an kare ta daga azahar ta ranar goma sha uku ga wata shi kuma sai dina ali yakan bayan la'asar ɗin yake zaka sai ya kara sallah ɗaya. Hmm. ita ma an yi bari a bayanta hmm. kafin a yi zikirori da aka saba hmm. haka na roto daga abdullahi ɗan abbas cewa shi ma yakan fara kabbaran ne daga sallar asuba ta ranar arfa zuwa ƙarshen kwanakin a tashrik amma baya yin kabbara ɗin da magariba shi ma wato yakan tsaya ne al'asar kamar yadda shi kuma Ibn abi shaiba da imam al-baihaqi da alhakim da imam an a cikin majmu da albani a cikin irwaul galil duka su ruwaito kuma sun goyi bayan ingancin wannan ruwaya daga abdullahi dan abbas cewa yakan fara waɗannan kabarbari na bayan sallah ne daga sallar asuba ta rana arfa kuma ya ƙare sallar la'asar ta goma sha uku ga wata wato karshen kwanakin a yamu ta kenan to haka ne ya zo daga abdullahi dan masa'udu shi kuma yadda yake yi yakan fara wannan kabbara ne daga sallah asuba shi ma ta ranar arfa kaga kenan dukkan su kan fara ne daga ranar arfa waɗannan kabarbari muke nufi wanda ake yin su bayan sallah ba wanda ake yin su ko da yaushe ba ya na bayan sallah idan da sallah yau waɗanda an idar da sallah ake yin su to yakan fara ne daga sallar la'asar shi kuma ya kare zuwa ga sallar la'asar shi ma ta ayyamu tashrin kaga kenan ruwayar ah, sayyidina ali da ta abdullahi dan abbas da kuma ruwayan abdullahi dan mas'ud duk ta zo iri daya hmm. cewa za su fara daga asubar ranar arfa su kare zuwa ga sallar la'asar ta wato ranar sha uku ga wata kaga an yi kwana hudu kenan ana yi cikon na hudun aka tsaya to hakanan ya zo da yawa daga sahabbai su ma irin wannan suke yi hmm. da al-imam hakim yake cewa Abin da sayyidina umar yake aikatawa da sayyidina ali da abdullahi dan abbas ya inganta suna yin kabbara daga asuba ta ranar arfa zuwa ƙarshen kwanakin ayyamu tashri Alhasi ibn hajar asqalani yake cewa mafi inganta abin da aka rawaito daga sahabbai shine wanda sayyidina ali da abdullahi dan mas'udu cewa sukan fara ne daga asubar ranar arfa zuwa ƙarshen kwanakin mina hakanan kuma ah, da ibn al-munzir ya rawaito da waninsa shi ma irin wannan ra'ayin da haka ne shekul islam yake cewa mafi inganci wato maganganu shine a fara yin wanda magabata suke kai da kuma fuqaha'u da sauran shugabanni shine a fara yin kabbara daga asuba ta ranar arfa zuwa ƙarshen kwanakin ayyamun shiriki bayan kowace sallah kuma an shar'anta wa kowa ya yi kabbara lokacin da zai fita zuwa idi yace wannan duka mazhabobin nan guda hudu sun haɗu akan wannan maganar wato wannan maganar da ya kawo duka mazhabobin nan guda hudu sun haɗu a kai. kuma ya dana na a cikin fatawarsa eh, juz'i na ashirin da hudu shafi na ɗari biyu da ashirin kaga kenan waɗannan kabarbari ai in suna cikin ayyukan da ya kamata a raya waɗanda kuma suka kusan zamu iya sun mutu ta hmm. haka ne al'imamun nawawi yake cewa kabbara da ake yi bayan sallar bayan sallah a ranar idi magabatanmu cikin manyan malaman salaf da waɗanda suka biyo bayan su an ruwaito kusan maganganu goma game da ya za a yi su ya ce shin fara shi zai fara ne daga asubar ranar arfa koko daga azahar ɗin ranar arfa ko kuma daga asubar ranar sallah babba koko daga azahar ɗin ranar sallah babba wannan shine saɓanin farawar sannan karewa kuma zai kare ne a azahar ɗin ranar sallah ko kuwa ga la'asar ɗin ranar sallah ko ku azahar ɗin ranar farko ta sha ɗaya ga wata wato farko ranar bayan sallah ko kuwa asuba ƙarshe ta ranar wato ayyamu shiriki ko ku azahar ko la'asar ita al'imamu mali da al'imamu shafi'i da wasu jama'a sun ce za a fara ne daga ranar wato sallah kuma a ƙare shi da asuba ta ƙarshen rana ayyamu ta al al'imamu shafi'i kuma yana da wata magana cewa za a ƙare ne zuwa ga la'asar na ƙarshen kwanakin uku na bayan sallah kuma yake cewa wasu na cewa za a fara ne daga asubar ranar arfa zuwa la'asar ɗin ƙarshen kwanakin bayan sallah guda uku da ake kira al'ayyamu tashire muna kiransu kwanakin bayan sallah saboda in aka yi sallah goma ga wata to washe gari da washe gari da washe gari wanda mu a nan muna yara muna kiran su ranakin yawon sallah domin a lokaci ne zaka je ko ina ana ta suyan nama to ana suyan nama na yawon sallah ya fi daɗi eh. ko ina kuka je sai a ɗan yawa kullo a ba mutane nama kuma a ba su barka da sallah kaga da wannan barka da sallah wato yana sada zumunta duk dangi dama kun san su hallis ake bawa ku tafi gidan wani da gidan wani da gidan wani ko da kaga ba a yi zumunta ba an raya wannan amma yanzu ina san ba a yi sosai ko ana yi hanzu ana yi amma dai ba kamar da ba ka gani da yara duk sun san yan uwa da dangi ta kuma wannan ranakun ake raya zumunta mm. sai kaga har su iyayen su ma sukan je a gaishe da yan uwa a gaishe da manya a yi zumunta a kyautata alheri da sauransu to yace wannan shine fi inganci a ruwaito daga wasu daga cikin wato manyan malamai na mazhabar shafi'iyya su ma sun tafi akan haka ba ibn mulakin a cikin ilam bi fawaidi umdatil ahkam yake cewa kabbaran da ake bayan salloli da kuma waninsa ana yin sa ne a lokacin idil fitr sai dai shi a lokacin idil fitr ba a ce ayi a bayan salloli na farilla ba ko a cikin darensa ba amma a lokacin idi na babbar sallah yace to magabata sun yi maganganu da dama sai ya kawo irin wancan bayanin da imamun nawawi sai ya kawo yace to mazhaba imamu malik da mazhaba imamu shafi'i da wasu daga cikin ma'abota ilimi sun so a fara wannan kabbara wato ya zama mutum ɗaya zai iya yi jama'a za su iya yi mata za su iya yi maza za su iya yi mazaunin gida zai iya yi matafi ma zai iya yi shi kuma malam abu hanifa da malam sauri da imamu ahmad sun tafi a kan cewa kawai mazaje ne za su yi wannan banda mata mm-hmm. su mata ko za su yi ƙasa-ƙasa domin kada a dinga jiyo muryarsu to sai ce kuma to amma a bayan sallolin na filfilifa tunda sun haɗu a kan za a yi bayan sallar farilla duk mm-hmm. sanda mutum ya yi nafila ma sai ya zauna ya yi wannan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar lillahi alhamdu alama hadana ko ku kawai zai wuce to malam uh, Abu Hanifa da malam Sauri da Imam Ahmad kamar da muka ce su suna ga maza ne za su yi hmm. amma ce sun yi saɓani kan kabbarar da ake yi za a iya yin ta bayan na fulfili ko ba za a yi ba yace mafi inganci daga wajen al'imamu shafi'i cewa za a iya yin kabbara hatta bayan na fulfili yace amma abin da ya fi shahara daga al'imamu malik hmm. cewa ba za a yi kabbara bayan na fulfili ba Abinda da al'imamu sauri da imamu ahmad da malam ishaqa su ma suka tafi kenan shine ya hakaito cewa malam alhafiz ibn hajar hmm. al-asqalani yana cewa zikirin da ake yi bayan salloli a ruwaito daga sahabbai da waninsu hmm. suna yi ne kawai a bayan sallah sallar laban da na fulfili ta haka wannan ya ce wannan ya haɗa kabarbarin da za a yi na bayan sallolin farilla da wanda za a yi su mutala wato za a yi su a kowane lokaci amma banda na fulfili kuma ya ce maza ne kawai za su yi banda mata kuma ya ce a cikin jama'a za a yi ba ɗaiɗaiku ne za su dinga yi ba domin abin ya samu kwarjini sosai kuma ya ce wato mazaunin gida da matafiyi duk suna iya yi duk da ma matafiyi ba dole ne a kansa yi ba mazaunin garuruwa da mazaunin ƙauyuka su wace ko da mutanen ƙauyuka ba su yi ba to su na birane su yi mm. haka imamul bukhari ya ce ya haɗa kowa da kowa mazaunin ƙauye da mazaunin birni matafiyi da mazaunin gida mata da maza da yara da ko da cikin jama'a ita duk ana iya yi domin makasudin abin shine a rayar da ambaton Allah kuma a yawaita shi a wannan lokaci na gode wa Allah bisa ni'imomi da ya mm. kamar yanzu a cikin fatahil bari haka na allama shi usaimin yana cewa ah, idan ka ga saɓanin malamai ba tare da an kawo nassi ba ƙararraba kawai kowa an ta kawo wani ya ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce ba a ce ga wani wanda ya kafa hujja da wata aya karara ko hadisi karara ba mm. ya ce to wannan abin da yake nunawa yana nuna abin yana da sauki kuma sannan an baka dama kai ma ka zaɓi wanda ka ga yafi dacewa kai yace domin kabbara bayan sallah mutum ya shi kadai babu laifi idan mutum ya yi kabbara a cikin jama'a babu laifi yace a cikin wannan a cikin akwai yalwa kamar da zuwa cin asharhul mumti'u na shek usaimin juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da sha takwas haka na cin almuguni na ibnu kudama juz'i na uku shafi na ɗari biyu da casa'in da ɗaya da almuqni'u ah, tare da sharhul kabir da al-insaf da sun kawo wannan da kuma a sunna sharhu suna na imam al-bagawi da zadun ma'ani ibn qayyim da kafi na ibn qudama duk dai a cikin waɗannan tattafai an hakaito waɗannan maganganu cewa waɗannan kabarbari da ake yi a waɗannan kwanaki guda goma an yi domin a raya lokacin a kuma karfafa wa mutane da su tafi masallaci su je su yi ibada domin irin ladan da ake samu hmm. na kabarbari da ambaton Allah da kuma alherin da ke ciki. dangane ga siffar kabara da muka yi bayani cewa ya zo kala-kala to irin na bayan sallar farilla shi wanda aka rawaito cewa sahabbai sun fi shi ne, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu kuma na ga a wasu masallatai har rubutawa ake yi a jikin garu don mutane su san yadda ake yi din kada a ba mutane dama su dinga kara wani abu a ciki wanda ba haka aka rawaito daga magabata ba in mutum zai kai ma ba za ka zo da taka sigar ba za ka ce tunda an rawaito sahabbai wannan yayi kalasa wannan yayi kalasa wannan yayi kalasa wannan yayi kalasa ni ma bari in yi tawa ba a'a dole a cikin su ka kala daya ko ba za ka ka ce bari in haɗa kalolin gaba ɗaya in yi ba mm. sai dai ka ɗau ɗaya da su ma ba haɗawa ɗin su kai su yi gaba ɗaya ba kowa ɗaya ɗaya yayi sai dai za ka iya canzawa kai wannan kala ka wannan amma ba za ka haɗe su kalolin ka yi su a lokaci guda ba mm. da haka wanda ya fi shahara shine wanda aka rawaito daga manyan khalifofi guda biyu sayyidina Umar da sayyidina Ali da kuma cikin manyan malaman sahabbai ah, Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda kuma cikin manyan malamanmu na musulunci akwai malam sauri da malam abu hanifa da malam ahmad da malam ishaq da su rawaito wannan da haka ko wannan kalan mutum ya ɗauka to zai iya ci gaba da amfani da ita Allahu akbar Allahu akbar kaga kabbara guda biyu sai kuma ai hailala la ilaha illallah sai a sake yin kabbara guda biyu amma ta farko a sa wau a farko wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu to wannan za a yi hmm. to wannan duk bayanan da muka yi a kan abin da ya kunshi kwanaki goma nan ne na zulhijja to yanzu za mu koma kuma kan abin da muke magana a kan darajojin guraren ibada na maka guda goma nan kasan guraren ibada na maka guda goma ne hmm. akwai ka'aba akwai alhajar al-aswad akwai makamu ibrahim akwai safa da marwa akwai mina akwai arfa akwai musdalifa akwai wajen jifa akwai kuma haɗin shine hijir isma'il waɗannan su ne kurare guda goma ko kace zanzan sun zama goma kenan duk waɗannan abubuwan su ne za ka ga dabdala alhazai baya fita daga waɗannan guraren a maka to sai mu koma kan ruwan zanzam ruwan zanzam akwai littafi da wani malami ya wallafa musamman akan ruwan zanzam kuma ya kawo fa'idodi sama da sittin game da abin da ruwan zanzam ya kunsa wanda in ka karanta wannan littafi za ka ga cewa in ma ka je maka babban guzurin ka shine ka ɗauko ruwan zanzo domin na ga mutanen wasu ƙasa ba su damu da guziri yadda mu alhazanmu za ka ga sun yi akwati kamar ta kashe mutum ba mm. an yi akwatin rima rima an siyo kayayyaki kai ka ce an je maka ne dan a yi siyayya ana ta kokawa mm. duk kuɗin mu anan muke kashe shi ba ma ma yau guzurin hmm. ba ma ma dan rage wani canji mu da shi gida wani iya ma abin zai ci ma baya da shi wani ma yayo kayan sun wuce yadda ka'ida ta ce sai ya zubar da wasu hmm. na sha ganin alhazai ana kwace kayan kayansa a zubar a iyakon suna kuka ko kuma ka zo ka dora a sikeli ya haura a yi ayi da mutane ka ji ana na ba su da kirki to kai ne ba ka da kirki ko su ne ba su da kirki tunda a yau ba an gaya maka cewa kada ka haura kaza ko hamsin ne ko arba'in ne ko sittin ne ko ya karu ko ya ragu dai an gaba ka a rubuce cewa kayan ka kada su haura kaza kaga kenan mutum zai siyayya yadan yana dubawa hmm. amma mutum ya rufe idansa da ya shiga kasuwa duk abin da ya gani sai ga kamar zai kare hmm. sai ai ta siyayya ai ta siyayya ai ta siyayya sai an zo an tara an dora a sikeli kai kuma ka riga kasuwa hmm. kuma dama su sun yi wata dabara mafi yawa kantunan larabawa sai a ce babu dawo da kaya kawai ka duba ka nutsu kafin ka siya amma in ka siya ba za ka dawo da shi ba to wani ma ko an ce ka koma da shi ka riga an buga maka huruj ka mm. fita daga kasar mm. kwastan sun duba kayanka immigration sun ce ka fita ka zo wajen sikeli mm. an ɗora kayanka an ce arba'in misali ya zama hamsin ko an ce hamsin ya zama sittin ko an ce sittin ya zama saba'in sai su ce je ka rage goma to ina za ka rage goma nan kaga sai dai ka zo ka ba mai karba eh sai a ba ina ba mai karba kawai masu shara ne suna kallon ku ku zubar su kwashe <laughs> to sai ga mutum ya bude jakka yana ga me zan zubar <laughs> wani duk kayan su masu tsada ne subhanallah wani kuma sai dan duduwa masu arha masu dan nauyi sai ga ana eh. cirewa ana wurgawa naga wata mata tana zubar da kaya tana kuka ta take ba su da kirki na shi. hajjia ai ba kirki ne ba su da shi ba mu ne mafi yawa mu ba mu da kirki saboda an gaya mana ka'ida kilo kaza kilo kaza mm. kuma mu muka haura kuma an ce in ka haura ka biya akwai ma da ake mutum adalci mm. a ce to shikenan hukuma ta baka arba'in amma in ya kai hamsin sai ka biya goma to amma mu mun kashe kuɗin duk an kashe kuɗi alhaji baya tunanin akwai fa iyafon mm. akwai zaman jidda akwai kaza akwai kaza sai ya kashe kuɗin sa kaf so haka sai ka zo wani man aka ce za a ƙara kwana ɗaya an samu wata matsala kwana ɗaya zai ƙaru to sai ka ga abin da za a ci ma kuma ka san abincin iyafod ko ina a duniya ko ina tsada duk haka ne saboda iyafod dama an san guri ne da ba yawa kuma su ma watakila ina ga ana sa musu tsadar hayar gurin saboda ganin guri ne kuma ba dama ka koma gari tun mafiya iyafod akan yi ta a bayan gari ne to ko ruwa ne a iyafod sai ga ya fi tsada fi lemo ne in biskin ne ya fi tsada to da haka mutum ya riga ya kashe kuɗinsa kuma an zo an samu matsala ba tafiya kuma ya yo kaya kuma an ce sai ya biya ko ya rage sai kuma ya zo ya dinga cewa su ne ba su da kirki alhalin shi ma bai yi abin da ya kamata ba to kullum idan za mu bi ka'ida to za mu zauna lafiya in ka'ida ce yanzu misali wajen jirgi za ga ana kokawa ai ba mu da buƙatar yin kokawa wajen hawa jirgi dalilin rashin kokawa shine mun riga mun san adadin mu mun san adadin abin da jirgin ne yake ci ko an ba shi boarding pass mm. a jikin wannan an rubuta lambar kujerarka kujerar nan ba mai hawanta sai kai idan jirgin na yana da kujeru 500 an yi lamba daga 1 zuwa 500 kowa an bashi to kamata yi ba sai mun yi kokawa ba jirgi ba wai danewa ake in yana gudu ba <laughs> kuma ba kokawa ake a lokacin in dai ba su suka kare ka'ida ba wata ran akan samu su ma'aikatan ko 'yan ciwa-ciwa mm-hmm. su je su kare ka'idan ga bodin fas a hannunka amma ka rasa guri saboda an buga bodin fas din biyu ko uku ko an zagaya an ba da cin hanci an shigar da wasu an tsora su akan kujerarka an taɓa yi mana haka airport ga mu goma kowa da boarding pass ɗinsa amma da muka je kofar jirgin da za a rufe sai aka ce ba mu da guri na shaha ba zai yi ba ba wanda zai ce ba mu da guri a cikin jirgin nan ga lamba kujera ta kuma a ce ba ni da guri muka tsaya a bakin kofar muka ce wallahi ba za a rufe ba sai haka haka aka kira ma'aikatan airport suka zo ya aka yi haka aka rama na ce ga munan mu goma waɗannan duk malamai ne kuma sun wakilta ni ni ne shugaba a wannan tafiyar tunda mu ba a tafiya a musulunci sai an naɗa shugaba to mun zo za mu shiga jirgi kuma an ce mana ba guri kuma ni ga lamba kujera ta waye zauna a kai to saboda haka ni ga boarding pass an bani mm. kuma an samun ga kujerar da zan zauna to ya aka jirgi ya cika bani to sai aka fara eh to ai abin ne a wani jirgin zai zo na fiya a'a wannan sai an gaya min dalilin da ya sa ga suna na ga bodin fas dina ga kujera ta amma ba ni da guri ashe dabarar da aka yi wasu mutane ne aka shigo da su ta jif ta baya mm. mutum da ka san ka zo guri mutane sun san ka to kai ba za ka shiga kokawa ko tura-tura ba mm. da muka ga ana kokawa ko ana tura-tura mu sai muka koma baya da haka sai muka zo mu ne na ƙarshe daga mu za a rufe kofa jirgi ya cika tashe mu hakan da muka yi mun ba da dama a shigar da wasu mu a yanke mu bayan kuma ga shi an bamu boarding pass mun tabbatar cewa tafiya ta tabbata kenan tun ga ma lamba ta a cikin jirgi mm. ga lamba kujera ta amma sai aka zagayo aka saka wasu to nan muka tsaya aka ta yin ta muka ce mu ba za mu sauka ba ba za mu sauka daga bakin kofar jirgin nan ko ba za a rufe kofar ba sai an gaya mana dalili to shine sai cikin manyan mm. sai wani ya zo ya ce to gaskiya rashin gaskiya akai malam kuma a bincika aka bincika ku sai ga wasu 'yan gata an ji an zaunar da su akan kujeran mu su ba ma boarding mu kuma an yanke mu za mu zo mu kara awanni sai jirgi ya je ya dawo kusan kwana ɗaya za a kara mana airport to sai aka ce su fito suka fito dai haka dai suka gan mu a bakin kofa suna ta shan kunu suna ɓata rai eh, eh, sun riga an yanke to kaga da ba don mu mun tsaya mun nemi haƙƙin mu ba wani wanda bai sani ba mm. kawai sai a ce masa ai jirgi ya cika ya ce Allah sarki jirgi ya cika ko ma ka zauna sai gobe sai da ita kokawar me zai ci me zai sha ga bodin fas ya tashi a iska hmm. to wannan ne muke kira ga ma'aikata su ji tsoron Allah su daina zaluntar mutane suna daukan alhakin su su kawo su iyakar su ba su fas fas su ajiye su sannan kuma su dauki wasu mutane su cike gurgun su da su a basu kuma anan ajiye wannan ba adalci bane kuma akwai zalunci a cikin wannan domin ƙara mutum lokacin da bai kamata ba lokaci yana da tsada shi ma akwai ɗaukan alhaki a ciki a nan za mu dakata sai kuma gobe cikin wani sabon shirin idan allah ya kai mu a madadin ɗaukacin abokan aiki waɗanda suka tallafa ganin shirin ya zo muku cikin nasara alhaji kabiru sani kwangila ya kasai ne ke ɗaukan nauyin kawo muku shirin wanda har kullum muke addu'ar ubangiji allah ya saka masa da alkhairi amin umar sani kofar na isa nake cewa bisalam من مكة حبيبي نور فطع في المدينة